don't know what you're saying. You're not saying that anything. Who, who is intimidating you? No, like me. Nobody is intimidating me. What? You have to go there. Tell everybody to be there. Nobody. You corrected it. waɗannan kalamai na gwamnan jihar Ribas kenan barista Yesu Wuke tun dai bayan zaɓuɓɓukan da aka gudanar a jihar Ribas wanda ya haddasa kashe-kashe da jikata mutane da dama har yanzu dai al'amarin da sauran kura domin wani babban batu da ke ci gaba da ɗaukar hankula shine na wani kalamai da aka nunar gwamnan jihar yayi ta waya wadda aka nada kuma aka watsa ta kafafen yada labarai wanda a ciki yake barazanar kashe wasu jami'an zabe waɗanda ke ƙoƙarin karya alkawalin da suka yi na dangane da zaɓuɓɓukan da aka gudanar ɗin tuni dai wannan batu yake nuni da wani yanayi na halin barazanar tsaro a jihar ta Rivers da ma ƙasa baki ɗaya. Dangane da haka ne ma babban speto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya naɗa wani babban kwamiti wanda zai binciko wannan al'amari wanda tunin ma bayanai suka nunar cewar sun fara tuntuɓar ɗaya daga cikin manyan kamfanonin waya na ƙasar domin yanka sashe na maganganun da gwamnan jihar yayi ta waya ɗin domin ci gaba da gudanar gudanar da bincike sa'annan kuma kwamitin ba'ada bayan binciken wannan din zai ci gaba da binciken wasu matsaloli na tsaro da suka gudana wanda suka yi kusan kassara zaɓuɓɓukan da aka gudanar din tun a baya ma sai da hukumar zaben najeriya ta yi ta yunkurin gudanar da zaɓuɓɓukan har sau biyu yanzu ne karo na uku

barista yeso woke gwamnan jihar ribas yana cewa ne ku dawo min da kuɗin da na ba ku in har ba za ku bani haɗin kai ba in kuma ba ku dawo min da kuɗin ba sai na ga bayan ku wani da aka jikkata da harbin bindiga da saran adda a lokacin zaɓuɓɓukan ya ce. Karim mashet caught my neck, caught my hand, cut my head, then carry AK-47 shoot my waist. Shoot one of my friend, my friend died on the spot. Yana cewa ne wasu ne suka faɗo cikin ƙauyukanmu da bindigogi suka yi ta harbe-harbe kuma suka yi amfani da adda suka sare ni wurare da dama kuma suka harbe ni. Sannan kuma suka kashe abokina kan wannan al'amari dai na je ta bakin wani mai fashin baki a kan tsaro domin ba da fassara. Kwamado Ahmad Baba Tijjani Gamawa mai ritaya ya yi fashin baki a kai. A shugabanci ba wasa bane a duk sanda ka samu kanka a matsayinka na shugaba. Wannan ya zamanto irin mutanen da ake ɗaukan su a sa su cikin mulki bai kamata ba. Dalili kana shugaba ka fito kana wannan maganganu. Wannan ya zamanto aya ga mutanen Najeriya. Kuma abin da muke faɗa shine wannan kariya da ake ba wasu shugabanni yi abin da suka ga dama ba daidai ba ne dole a duba wannan sashi dole a gyara akan waɗannan abubuwa don ba wanda ya fi karfin doka da oda. shi ma wani dattijo a jihar ta rivers ya ce. we cannot continue like this whether you like amechi or you like Wiki, you have to love River State is what matters most. That whether we know or not. Ya ba za mu iya ci gaba da zama a irin wannan yanayi ba ko kana son Amici ko kana son Wuke dole ne ka so jihar Rivers kuma abin da ke faruwa a siyasar jihar Rivers zai ɗauke mu lokaci mai tsawo kamin a samu mafita. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.